Uh, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litinin 29 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji shirin da rashin ta yi. Baban gida Jibrin kuma zai gabatar da shirin sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. labaran duniyar mai karatu baba ko makeri mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata wata jana'iza arewa maso gabashin najeriya a lahadi a cewar jami'ai lamarin da ya sauya adadin farko da aka ce mutane 23 suka mutu shugaban karamar hukumar bulama muhammad bulama ya tabbatar da mutane 66 suka mutu kana wasu goma kuma suka jikata ya ce yana ganin wannan harin martani ne da boko haram ta kai bayan 'yan ƙauyen sun kashe mayakanta goma sha ɗaya a makon da ya gabata a makon da ya gabata ne kuma 'yan najeriya suka cika shekaru goma da fuskantar hare-haren kungiyar boko haram wanda suka hallaka sama da mutane dubu talatin suka fidda miliyoyin mutane a cikin gidajensu kana suka haddasa matsalar bukatan taimako a duniya kungiyar ta 'yan tsaurin ra'ayin islama ta yi fice wurin garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta da kuma sakawa matasa maza da mata bam a jikinsu suna kai hare-hare a kasuwanni da wuraren ibada da ma wurare masu cinkoson jama'a kungiyar ta 'yan ta'adda da take yada tsauraran ra'ayin islama da kuma wato da kuma kalubalantar ilimin nasara ta musanta ikirarin da gwamnatin muhammadu buhari ta yi cewa ta murkushe ta rikicin boko haram da ya shiga har kasashe masu makwabta da najeriya da suka hada da niger chadi da kuma kamaru shugaban amurka donald trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙin asiri ta ƙasa dan court ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru biyu a kan aikinsa kana yana aiwatar da wasu shirye-shirye masu cin karo da manufofin fadar white house wani sakon twitter da trump ya fitar a jiya lahadi na cewa court zai ajiye aiki ne a ranar 15 ga watan agusta ya gode wa kotu da aiki da yi wa kasar shugaban ya ce zai nada dan majalisa na republican daga jihar texas kuma mai biyayya ga shi trump din da ake kira john radcliffe wanda zai mai gurbin kudin trump ya kwatanta radcliffe a matsayin mai mutunci tsohon attorney general na amurka wanda ke da kware wanda zai iya yin kyakkyawan jagoranci da kuma zaburar da kasai da yake matukar ƙaunata. ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an samu tankiya jiya lahadi a hong kong yayin da masu zanga-zanga ke karaba zuwa akan titunan birnin kana suna bijirewa umarnin 'yan sanda da suke jefa musu barkonon tsohuwa da albarusai a cikin sa'o'i da dama yayin da ake ci gaba da samun gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga an harba wani nau'in iskar gas da aka taɓa amfani da shi a baya a matsayin mataki na ƙarshe domin hana masu zanga-zangar isa ofishin wakilin china inda aka lalata a makon da ya gabata masu zanga-zangar sun kwashe sa'o'i da dama suna neman su isa wurin amma daga bisani sai suka juya suka koma baya saboda an sakar musu da hayaki mai sa hawaye yawancin masu zanga-zangar sun ce sallashi takobi za su ci gaba da bijirewa wannan gwamnati wacce ta kawo tsaiko ga jerin gwanon lumana da ke jan hankali akan kafa tsarin zaɓe ta hanyar demokradiyya da kuma neman kafa kwamitin bincike mai zaman kansa akan yadda 'yan sanda suke gudanar da ayyukansu. shugaban amurka donald trump ya kwashe kwanaki yana cecekar dan majalisa daga birnin baltimore da ke gabashin amurka kuma babban jami'i a majalisar elijah cummings bayan shi bakar fatar ba amurkin ya yi allah wadai da da gwamnatin trump ke yi wa bakin haure a kan iyakar kudancin kasar da mexico a wasu jerin sakonnin twitter da ke biye da juna trump ya kira kamens mai shekaru 68 da haihuwa da ke wa'adi na goma sha uku a majalisar wakilai mai matukar tsangwama kuma ya ce gundumar da yake wakilta tana cike da abun kazanta beraye da kwari trump ya kuma ce gundumar da commons ke wakilta din ita ce mafi muni da tsananin hatsari fiye da inda gwamnati take tsare da bakin haure wanda suka tsallako zuwa nan amurka ba da izini ba sai dai kididdigar gwamnati ta nuna cewa abin hannu da kuma farashin gidaje a gundumar da commons din ke wakilta ta hada da yankin wato masu fama da talauci da baltimore da kuma inda masu hannu da shuni suke zaune a cikin birnin ya haura matsakaicin mizani da aka shirya na ƙasa. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kai tsaye Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tai. a kashe hanya mai kyau. a kashe hanya mai kyau. amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu saurari Assalamu alaikum. Shirin da yau zai mai da hankali ne akan batun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya a yankin nahiyar Afirka ta yamma kuma za mu ji abin da 'yan kasuwa da masu masana'antu a Najeriya ke faɗi game da wannan lamari. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Ko ni alhaji sarkin waka, in na waka kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba ba sai in Tun kimanin shekaru 20 da suka gabata ne aka bujiro da batun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya a yankin nahiyar Afirka ta yamma kwatankwacin takardun kuɗi na euro da ake amfani da su a ƙasashe 27 mambobi a ƙungiyar tarayyar turai wato eu Ƙungiyar kula da cinikayya da harkokin kasuwanci a ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ita ce ta ɗauki gabarin fito da wannan takardun kuɗaɗe na bai ɗaya bisa sahalewar shugabannin ƙasashen yankin su goma sha shida. Sauƙaƙa hada-hadar kasuwanci da cinikayya tsakanin ƙasashen na daga cikin makasudu da kuma manufar wannan yunkuri na ƙirƙiro da takardun kuɗi na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma. Yanzu haka dai ana buƙatar kowace ƙasa mamba a ƙungiyar ta ECOWAS ta cika sharɗan da aka gindaya. Kana daga bisani a fara amfani da takardun kuɗin na bai ɗaya wani lokaci a baɗi idan Allah ya kai mu. Kamar yadda shugabannin gwamnatocin wannan nahiya ta Afirka ta yamma suka amince hannu guda kuma 'yan kasuwa da masu masana'antu a wannan yanki na tofa albarkacin bakinsu game da wannan yunkuri alhaji sani Hussaini shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta najeriya reshen jihar kano a najeriya kakkalin najeriya za ka ga mm, mun yi makutaka da kasashe wanda suke wanda faransa ita ce ta mulke su saboda haka za ka tarar kudin da suke amfani da shi bai ma shafi dala ko sterling funds ba yawanci suna amfani da sefa so a zahirin gaskiya yawancin kamfanin kanmu da muke nan da muke da su muna samun matsala da yawa wajen ta'amali su ta bangaren kuɗi saboda wajen canjin nan da yawa akan zalunci mutanen mu da yawa mutane suna asarar kuɗaɗen su da yawa da canjin kuɗi so a zahiri in dai har za a iya samun wani yanayin kuɗi wanda kowa da na Najeriya da Nijar da kotono that is a uh, Benin Republic za su iya yin amfani da shi kai tsaye. Ni a mahangata zai taimaka wa masana'antu ko kasuwanci matuƙa gaya. duk da cewa an daɗe ana ta wannan yunkuri wato ya za a yi da sauran kuɗaɗe da ake da su na ƙasashe daban-daban kowace ƙasa misali najeriya tana amfani da naira wasu na ganin kamar zai watakila ya shafar kima da darajar naira a najeriya misali a gaskiya ba lallai ne ya zama haka ba in ka duba kasashen turai ai suna amfani da euro sannan euro din bayan euro nan su ma kuma sauran sauran kasashe da suke cikin euro din su ma kowane akwai nasa currency din da yake ah, kudaden da yake amfani shi an kuma suna harkokin su darajar ah, ita euro daban darajar wancan kuɗi shi ma daban bana zan zai iya zama sai dai ka san mutum bai san yanayin abu ba dole duk abu da ka ce maka sabo ne akwai tsoro a sa sai dai kawai ke munan afirka ce muna da wannan a yanayi namu na rashin wayewa bi za a iya samun matsala amma da tura da suke nasu a kaga bawar matsala har yanzu ni da dai a tawa mahangar mu zai taimaka mana because a yanzu da yawa daga cikin mu muna muna ta'ammali da wannan jihohi musamman aka ce maka jihar Niger asar Niger aka tambaye ka aka aka Benin Republic muna duk yawancin yan kasuwar mu da suke nan musamman a nan arewa kai Najeriya ma gaba daya wannan kasashen sun zagaye kuma ba wai suna amfani da ah, dala bane ko kuma fan suna amfani da sefa ne wanda kuma ba mu babu ta'amala da shi saboda haka duk lokacin da aka ce maka wannan kuɗi yanayi nasu na sefa ya ya ya karye to gaba ɗaya sai ya gama mutum ya ɗebi kuɗinsa da ya shigo ya sayya da shi nan ya juya ya tafi sai ya sai ya ya ɗebi kuɗi sai ɗebi kuɗinsa ya shigo da kuɗin fa zai sayya amma ana ce masa a ta karye da naira ɗaya ko naira biyu ko naira biyar sai ɗebi kuɗinsa ya koma to kaga wannan waye asara mu kai asara don mu yanzu da yawa wasu wasu ta'amal da muke da su a zaka tarar cewar dole saboda rashin yanayin kuɗi bai ɗayan zaka tarar yinsa ake kaman hannu da kuɗi hannu da hannu wacce wani lokacin zanayin zamani zamani ya riga ya wuce na irin wannan kasuwancin akwai haɗarɗura da yawa tattare da irin wannan za zaka iya bada kuɗin kama ya salwanta shi amma akwai tsari wanda zaka iya biya ka je banki ka biya kuɗinka da sauran zaka tarar wannan sai ya fi zama alfanu ga su can kwacen kasar da kuma kanmu gaba daya zaka komai kuma sannan akwai rekod na duk abin da aka yi to gashi yanzu an saka kaman lokaci da ake sa za a fara amfani da wannan kuɗi na bai ɗaya idan an yi shi um, wanne kira misali tun da kake da shi ga su shugabannin afirka din wannan nahiya su shugabanni na kasashen afirka tsaya su kyau abin kallon fahimta sosai tsaya masa kallon basira wani tabbata aka ce an samu kuɗi bai ɗayan nan zai samu samu gaba da mu su gaba ɗaya za mu samu ci gaba duk har suke zo a ce kuɗi ya kare kuɗi ya tashi kuɗi ya kare duk wannan abun babu shi tunda kuɗi ne yanayin bai ɗaya daga nan najeriya za ka ɗauki kuɗi ka tura nijar tunda duk kuɗi ɗaya ne ka tura burkina faso ka duk za ka tara abin ya zo da sauki shugaban rashin jihar kano na kungiyar masu masana'antu ta najeriya kenan alhaji sani hussaini Shi ma Alhaji Umar Labaran Ɗanga guda cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare. Ya ce samar da takardun kuɗin na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma na da alfanu ga harkokinsu na kasuwanci. In dai har da gaske an samar da wannan takarda ta bai ɗaya zai amfani da mu sosai da al'umma ma musamman abokanan hurdodinmu da suke gana da kwatona da sun nijar da sauransu wanda lokacin muna ma'amala amma idan ka buga kuɗin sai ka ga cewa kuɗin ya yi tsada musamman idan ka ɗau 'yan Nijar mafi yawancin bizojinsu a Najeriya suke yi. To su sun gwammace su zo Najeriya su yi biza saboda in sun buga su bizar a Najeriya za ta fi sauƙi. to kaga idan aka samu ah, alaka bai daya ina ganin musamman dai a ah, ganin mu ba kasar da za ta fi moruwa da wayannan abubuwan illa najeriya saboda a najeriya ne aka fi tafiye-tafiye kuma a najeriya ne jiragen masu kafiyawa kuna ganin kenan watakila zai hutasar da ku da zancen musayar kuɗi na canji kenan wannan tsarin an kawo da shi na takardar bai eh zai iya kawo sauki sosai misali yanzu wani zai zo ya ce maka yana so ya tafi kwatano to amma ta ya zai tafi da kuɗi ka san da yadda transaction ɗin kuɗi yake tsakanin najeriya da makota ba yadda za a yi ka ebe kuɗi na ɗaya na biyu kuma mutane suna tsoron ma'amala da account musamman su tura saboda za a iya tuhumar su da wasu abu mafi yawanci ana yin abin ne kamar in ce a gargajiyance a tafi da kuɗi a hannu ga haɗari ga sauransu to ina ganin a ka wannan musamman mutanenmu da suke shiga kwatano ka ga transfer kawai za su ko kana da kano za ka iya transfer kuɗinka ka je can ka yi cinikinka da sauransu ina ganin wannan zai yi Allah yadda. To amma wasu kuma suna ganin eh, kamar eh, wannan takarda ta bai ɗaya da ake ta magana za ta iya shafar kuɗaɗen da ake amfani da su a ƙasashe daban-daban. a ina gani ba za ta shafa ba dai ta ƙara alaƙoƙi musamman idan ya zama cewa duk ƙasar da ake da kuɗi bai ɗaya kuma za a yi kasuwanci bai ɗaya ina ganin zai ƙara alaƙoƙi kuma da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashenmu gaba ɗaya na afirka to idan haka ne me yasa kake ganin ya sababa su shugabannin afirka musamman ƙarƙashin ita wannan ƙungiya ta kula da cinikayya a afirka ta yamma ecowas wato uh, suke kamar jan kafa wajen aiwatar da wannan tsari na ta kudin bai daya a afirka ta yamma wala in ka dubi shugabanninmu na afirka mafi yawancin su ba wai ci gaban afirka bane ne a gabansu ci gaban kayukansu ne da iyalansu amma afirka muna da ɗimbin arziki wanda da shugabanni za su tsaya a ce an yi shi kamar yadda muke zuwa ƙasashe muke gani suke yi wayanda ba su kai abubuwa ba za ka ga cewa afirka mun samu tattalin arziki mutane sun samu abubuwan masu yawa to amma shugabannin afirka ba wayannan ba ne a su kawai son mulki ne da son tara abin duniya sun ce shekara ta ashirin wato baɗi kenan ana sa rai za a wato ɗabbaka wannan takardar bai ɗaya ta nahiyar afirka ta yamma ya kake ganin yiwuwarsa la'akari da cewa an daɗe ana ta bayanin nan a baya To muna fatan Allah ya sa amma mafi yancin shugabannin Afirka in suka yi taro-taro ne na shan shayi da muhawara amma ba na aiwatarwa ba mafi yawancinsu amma muna fatan wannan Allah ya sa da gaske za su yi mana wa'annan abubuwan kuma Allah ya sa 'yan Afirka ba amfana da abubuwan da za yi. Umar Labaran gake namu. Sun kuɗi abin nema ne. Sitille ne mi abinka, baza karbi ne mi kuɗinka, in kuma ka tashi ka je wato ka kashe ta hanya mai kyau. Masu saurare ƙarshen shirin da rashin tai na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji kuma labaran ɗanga da Alhaji Sani Hussaini da kuma waɗanda suka taimaka wa shirin ya yi nasara a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwali da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wasu salamu alaikum To a gaida Mahmuda kafin mu ci gaba ga wannan. gaishe yanzu kuma ga baban gidan jibirin da shiri na gaba. sharhin Jaridun ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da yana cewa yanzu haka sojoji sun kashe wasu 'yan ta'adda guda biyar tare da kama wasu hudu a dajin kaduna jaridar premium times ta ruwaito sojojin operation harbin kunama suna bayyana cewa sun kashe 'yan bindigan guda biyar sannan kuma suka damke wasu hudu a cikin dazukan karamar hukumar igabi da ke cikin jihar kaduna sai kuma jaridar the punch jaridar da troito gwamnan jihar oyo mr sheyi makinde na bayyana cewa yanzu haka gwamnonin yankin yammacin najeriya na ƙasar yarbawa sun amince su fito da wani sabon tsarin tabbatar da tsaro a yankunansu gwamnan na jihar oyo mr makinde ya shaida wa 'yan jaridu cewar sabon tsarin na tabbatar da tsaro zai fara aiki ne a watan augusta mai kamawa sai kuma jaridar sahara reporters jaridar da ta ruwaito sanannen lauyan nan mai fafutukar yancin bil adama kuma lauyan shugaban kungiyar islamic movement ta najeriya wato ibrahim Azzazzaki. chief femi falana na bayyana matakin da gwamnatin najeriya ta dauka na haramta kungiyar da cewa ya saba wa doka kuma hakan gwamnati ba zai cimma ruwa ba a cewar femi falana matakin na gwamnati abu ne da hankali ba zai dauka ba domin kuwa gwamnati ta sha yin fatali da hukuncin hukunce ko umarnin da kotuna ke bayarwa gwamnatin na sakin shehu malamin a cewar lauyar dai yanzu ya rage ga gwamnati ta yi amfani da damar da take da shi na sasantawa da 'yan kungiyar da take gani da kuma wayanda ba ta gani domin kuwa a yanzu haka gwamnati na faman sasantawa ne da wayanda ba ta gani wayanda kuma yake ci gaba da wanzar da rashin tsaro a ƙasa. sai kuma jaridar vanguard jaridar da waito wata kungiya ta 'yan shi'a mai suna rasulul azam foundation na kira gwamnatin najeriya da ta ba a 'ya'yanta a kariya domin kuwa ba ta tare da kungiyar islamic movement of nigeria ta sheikh ibrahim alzazzaki a wani taron manema labarai da sakatare janar na kungiyar malam salis sani zaria na cewa su ma 'yan shi'a ne amma kuma ba sa tare da kungiyar sheikh alzazzaki su masu neman zaman lafiya ne da sauran al'umma kuma suna gudanar da ibadansu ne ba tare da sun shiga haƙƙin kowa ba da haka sun kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da sauran jami'an tsaro da kansu musu kuɗin goro tare da ƙungiyar islamic movement of nigeria da wata kotu ta haramta a birnin abuja a ranar juma'a wanda kuma ake sa ran yau za a fitar da doka za ta tabbatar da haramci akan ƙungiyar ta malam ibrahim azazzaki sai kuma jaridar daily trust jaridar troito gwamnan jihar zamfara alhaji bello muhammad mutawalle na cewa yanzu haka gwamnatin jihar ta yi sanadiyar sakin wasu mutane guda dari uku da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar ba tare da biyan ko da kwabo na kuɗin fansa ba gwamnan ya bayyana matakin da gwamnatinsa ke ɗauka na dawo da zaman lafiya a jihar don bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon gwamnan jihar ta zamfara baban jibrin murai amurka daga lagos ta gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum DOE Radio America sunana Kasim Aliyu sardaunan matasan asar a jihar Sokoto Najeriya. Ina son in da wannan damar da kuke ba muna da sakonnin akwai abun da ke fara da dama daban-daban so ina isar da sakon ta'aziyya ta ga al'ummar jihar maiduguri dangane da wani hari da mayakan bakwara musu a kai wasu masu yin zana'iza da aka kai ga hasarar rayuka da dama to ina roƙo allah ya ji kansu ya gafarta musu kan su jikata kuma allah ya ba su lasan ina ƙara roƙon allah shi ƙara ƙashin ta ta shi hankulin da ke faruwa arewa maso gabas na sauran arewacin mu na najeriya da dama allah shi ƙara taimakon gwamnatin ba buhari na gode sunana kasimu aliyu sardaunar matasan asar a jihar sokoto najeriya Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin Garbace da nan ba kungiyar muryar talaka ta ƙasa da ke jihar Taraba. Hakika wannan hari da aka kai wa waɗanda suka je zana ida a jihar Borno wadda ya halaka mutane da dama hakika abin takaici ne da ban haushi muna kuma fatan Allah ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da fatan jami'an tsaro za su tashi tsaye domin gano waɗanda suka aikata wannan aika aika domin a lalatar da su ko kuma a musu bai da doka ta kama aka kansu da fatan Allah ya ba mu lafiya. Salamu alaikum tashi hasana murai Amurka mai magana ta yi ɗan takara daga dogon daji tambar lokal zamin Sokoto State. Allah tashi hausa na Amurka yana son kusan min sakuna da gwamnatin jihar Sokoto game da tallafin da take ba musakai kutare da makashi na duk wata tana ba su tallafi na dubu shidda shidda. To yanzu halin da ake ta yi wata takwas bata ba su wannan tallafi ba. Sannan waɗannan bayan Allah an hana musu bara sannan suna cikin wani ƙalubale na rayuwa. To Allah muna kira gwamnati jihar Sokoto waɗannan tallafin nasu da Allah ta yi kokarin ta ba san kuma ta dakata suwa ba ta iyawa don Allah ta da su kaga assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika na Usman Dogo madasara filakul gwamnatin jihar naija a halin gaskiya ina kira da gwamnatin jihar naija a halin gaskiya miyagun mutane sun sun shigo nan dajin alawa ta karbi hukumar ta shiroro tsakanin shiroro da rafi da gaskiya mutanen nan wanda ake kora daga zamfara sun shigo jihar naija suna dajin wanga alawa ya kamata gwamnatin jihar naija ta ɗauki mataki tun lokacin bai kure mata ba duk ne yanzu suna bi gida gida anguwa anguwa suna ce a ajiye masa kuɗi a ajiye masa kuɗi to gaskiya wannan abin tashi hankali ne ba maganar zuwa gona ba maganar zuwa kasuwa hanyar mata da zarabi ya kamata gwamnatin jihar Niger ta ɗauki mataki da gwamnatin tarayya da sa su ji mu ne Usman Dogo Madaka Rafi Lokacin Jihar Niger. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamu dodon jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da bincike da majalisar dattijan Najeriya ta ce za ta yi akan irin barnar da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya yi game da kuɗaɗen wutar lantarki waɗanda aka fitar kuma ba a yi aikin ba. To wannan mataki da majalisar dattijan Najeriya ta ce za ta ɗauka akan wannan tsohon shugaba duk ɗan Najeriya mai hankali zai yi farin ciki da wannan abu. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar jigawa to yanzu kuma ga baba yakubu makeri ya zo da labaran duniya amma fa a takaice 'Yan sandan Moscow sun tsare sama da masu zanga-zanga 1,300 a cikin wuni guda akan zargin su da aikata ba daidai ba yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a birnin a cewar masu sa ido akan zaɓe masu zaman kansu da suka shaidi yadda 'yan sanda suka wa masu zanga-zangar. jami'an 'yan sandan sun saka kayan ɗamara suka yi amfani da kulake akan masu zanga-zangar kuma suka wato waɗanda suka taru a wajen babban zaurin birnin a ranar 27 ga watan yuli kana aka wato aka tsare su a cikin wani yanayi na tashin hankali To ma saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba yaku Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abo da injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.